sai dai manyan jami'an kamfe ɗin janar muhammadu buhari irin su injiniya sa'ad abdullahi maji daɗin gombe na ganin pdp na shure-shure ne yana mai bugun kirjin har dai kuri'a za a kaɗa apc ka iya lashe dukkan kujeru saboda haka ni abin da nake so in ba wa mutane shawara batun yin angulu da kan zomo ɗin nan duka baya da wani ma'ana a tsaya a yi apc daga sama har ƙasa sak shi ne zai ba wa shi janar muhammadu buhari hanyar kwato mana 'yancinmu dawo mana da dimokuraɗiyyarmu yau in mutum yana da tunani ka duba yau gidajen da aka gina na gwamnati tun zamanin lugga sun sai da su ina kudin sun sace yau duk kamfanonin gwamnati sun sai da su ina kudin sun sace kuma za ka ga turan da obasanjo ya kama turan da pdp ta fara gurbataccen mai din na ya ta sama ya ta sama har ya tafi ya yi hawan gorayen zabi amma babu shi a ƙasa don mutanen nan ba abin da ke ransu banda sata talakan najeriya bai dame su ba saboda haka talaka gwamma mun yi hoɓɓasa mu haɗa ƙarfi da ƙarfe da shi general general uban general general shugaban janarori mu haɗa ƙarfi da ƙarfe a fidda kitse a wuta a najeriya ina ma za a gudanar da zaben nan lami lafiya da kaucewa duk nau'in magudi shine fatar yawancin jama'an da na zanta da su a ƙarshen mako nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya